يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تكين كونسا يومنا رانر أشرين ترى قودة تقوس قوة ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na biyar babul muraqaba inda za mu tashi akan hadisi na shida a babul muraqaba kuma hadisi na 65 daga jerin hadisan daga farkon littafin zuwa inda muke wasu kuma nasu za su ga 66 an abi hurairata radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah yarda da shi أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم yace haƙiƙa ya ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙulu yana cewa inna thalathatan min bani isra'il haƙiƙa wasu mutane guda uku daga cikin zuriyar annabi yaqub alaihi salam ko ishaq alaihi salam abrasa ɗayansu zabaye ne wa aqra ɗayansu kuma ko na biyunsu mai sanko ne wa a'ma na ukunsu kuma makahu ma'ana hadisin ya ƙunshi labarin waɗannan mutane guda uku zabaya mai sanko da kuma makahu Aradallahu an yabtaliyahu Allah yayi nufin ya jarrabe su fa ba'atha ilaihim malaka sai ya aiko mala'ika zuwa gare su fa'atal abrasa sai ya je wajen wannan zabaya faƙala sai ya ce da shi ayyu shay'in a habbo ilaika menene abin da ka fi so wani abu ka fi so ƙala launin Hassan. ice kamanni mai kyau wajildun Hassan. da fata kyakkyawa domin halin da nake ciki na zabayanci ya rasa min waɗannan abubuwa to shine babban abin da na fi ma'ana abin da na rasa samunsa shine abin da na fi so wa ya zahabu anni alladhi ƙadiranin nasu ya zama Allah ya tafiyar min da abin da ta dalilinsa mutane suke ƙyanƙyamina suke kyamata fa masahahu sai wannan mala'ika ya shafi jikinsa fa zahaba anhu qadruhu sai abinda wato aini yake tare da shi na muni ta ɓangaren halittar fatarsa da jikinsa ya kau wa otsiya launan hasana aka shi launi kyakkyawa aka ba shi kamanni masu kyau ko kama kyakkyawa faƙala sai ya ce fa'ayyul mali a habbo ilaika in ji mala'ika to me ka fi so kuma a dukiya ta ɓangaren dukiya wani abu ka fi so ka mallaka ƙalal ibulu ice raƙumi ni na fi so a ce ina da arzikin raƙuma au ƙalal baƙar ko kuma ya saniya ma'ana shanu shakkar rawi mai ruwaya ishaq bin abdullah ya yi kokonto raƙumi ya ce koko saniya fa'uɗiya na ƙatan ushara sai aka ba shi wata taguwa mai ciki wanda ya sa malamai suka ce kokonto ya kau tunda aka ba da taguwa to raƙumi ne ba saniya bace ba an fahimta ko? faƙala barakallahu na kafiha sai mala'ikan ya ce da shi Allah ya sanya maka albarka cikin wannan taguwa mai ciki fa'atal aqra'a sai kuma ya je ya sami mai sanko shi wannan mala'ika faƙala sai ya ce da wannan mai sanko ayyu shay'in a habbu ilaika wani abu ka fi so a rayuwarka ƙala sha'arun hasan ice gashi kyakkyawa ni da ba gashi a kaina ga kai yalo yalo ko ina lafiya lau mana abin da ya rasa samun sa shine abin da ya fi wa yadhhabu anni hadha alladhi qadarani an-nasu idan abin da mutane suke kyamata saboda shi ya bar ya rabu da ni ya tafi ya bar ni ba ni da shi ma'ana a rasa wannan sanko da nake da shi fa masaha sai wannan mala'ika ya shafe shi fa zahaba anhu sai sanko ya kau kamar bai taɓa yi ba wa utiya sha'ran hasana aka shi gashi kyakkyawa kai ba ka ce shi bane qala fa ayyul mali ahabbu ilayka sai ta da shi to ta bangaren dukiya harkar kuɗi kuma ko kadara wani abu ka fi so ƙalal baƙar shi kuma sai ce a shanu na daɗi goma munan muke fa'otiya baƙaratan hamila sai aka ba shi saniya mai ciki masomin garke kenan wa ƙala barakallahu laka fiha kuma ya goya da ce masa Allah ya sa maka albarka a wannan saniya mai ciki an gama da shi fa'atal a'ma sai ya je gurin makaho faƙala ayyu shay'in ahabbu ilaika yace da shi wani abu kafi so a duniya ƙala an yuradda Allahu ilayya basari abinda na fi so Allah ya dawo min da ganina ganin da nake da shi na rasa in same shi shine abin na fi so fa nasa ya zama ina ganin mutane kamar da kowa yake gani na fa masaha sai wannan mala'ika ya shafi idansa fa raddallahu ilaihi basara sai Allah ya dawo da ganinsa qala fa ayyul mali ahabbu ilaika yace to ta bangaren dukiya kadara me ka fi so qala al-ghanamu yace abanna atimaki da awaki na fi san ƙananan dabbobi fa u'tiya shatan walida sai aka bashi akuya mai haihuwa mana irin haihuwa masomin garke fa antaja hadhani wa wallada hadha sai mai raƙumi da saniya suka yi ta karɓa haihuwar shanu da raƙuma antaja shi ne ka taimaka wa dabba lokacin haihuwa ta haihu cikin lafiya kai ya taho sauran jiki bai to ba ka kama kana ja tana yunkurwa a fito da ɗan saboda haka mai karɓar haihuwar raƙumi ici gaba da yi mai saniya ici gaba da yi wa walla da haza haka shi ma wanda ya rika taimaka wajen haihuwar wannan akuya mai haihuwa da aka bashi fakana li haza wadin min al sai gashi mai raƙumin nan yana da wato garke ina da wato me za a ce mani e, garke ya kai garke ina da wato kace kwari matattarar wato shanunsa inda suke wato an tattaruwa na e, eh, ya samu burtali sau da haka sai zama wannan ina da wato ainihin burtali na raƙuma wali haza wadin min albaƙa, wannan kuma yana da burtali na shanu wa haza wadin min alghanam na to ni da garken na sani shi na fara faɗa ma kuma ko to ba sa ana cewa burtalin ba kada in ja ni ai to saboda haka wannan yana da garke na raƙuma wannan yana da garke na shanu wannan yana da garke na awaki kuma innahu atal abrasa sannan sai wannan mala'ika ya sake dawowa zabiya fi suratihi wa hay'ati a irin kamanninsa da yanayin da yake da na zabaya faƙala rajulun miskin da zuwa sai ce da shi mutum ne mabukaci zo gare ka ƙadin ƙafa a biyar hibalu hanyoyi igiyoyi sun yanke mu abinda ake nufi da yankewa igiya hanya da za ka cimma abu ta datse maka asalin igiya ai akan kama ta a hau inda ake so a hau aji to in ta yanke ta tsinke ba za ka iya hawa ka ji ba an fahimta to wani salo na magana na azanci ne na zance to mana hanya ta yanke mu a matsayina na matafi damar tsora tafiya ta yanke mu kuma dama matafi wanda ke kan hanya abin a taimaka wa yace to kaji abin da ke tafi da qad inqata'at biyal hibalu fi safari hanyar ci gaban tafiya ta a wannan tafiya da nake ta yanke fala bala galiyal yau ba ni da guzurin ci gaban tafiya a halin nake ciki yau illa billah sai da in Allah ne ya tarfawa gari na nono in ji bahaushe sai da in Allah ne ya ji kaina thumma bika sannan na samu tallafinka as'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan ina roƙonka don wanda ya baka wannan kama mai kyau tunda ya gan shi kyakkyawa ina roƙonka don wanda ya baka wannan kama mai kyau da launi kyakkyawa waljindal hasan ya kuma baka fata mai kyau walmala ya kuma wato ainihin baka dukiya ga kada garke-garke na raƙuma ba'iran ina roƙon raƙumi ataballagu bihi fi safari da zan karasa ci gaban tafiya ta da shi faƙala alhuququ kathira ice nauye-nauyen da suke kanmu sun yawa haƙoƙin jama'a da ake tare da su sun isa faƙala <laughs> kai faƙala ka an ne a arifuka sai ce da shi ni ku kamar da na san kafa kamar na waye da kai irin yadda wasu suke cewa irin ɓangaren su jos da sauransu ni ku kamar na gane ka alamta kun rasa ya ƙadiru kan nas ba kai ne da zabe nan da mutane suke ƙyanƙyaminka ba suke nesa da kai bayan ya gaya masa ice fatiran kuma da kana talaka ba komai tare da kai ga rashin kyan fata ga talauci fa'aɓaka Allah sai Allah ya baka wannan kyakkyawar kama ya baka wannan dukiya faƙala da buɗar bakin zabaya da ya sami fata mai kyau ya sami arziki sai cewa innama warittu hadhal mala kabiran an kabir ce in ba ka sani ba ka sani wannan dukiyar da ka ganna da ita ga danai iyaye da kakanni an ce maka haƙoƙi sun yi wa haka ke wani magana wai ko ka shaida ne faƙala in kunta kadiban sai ce da shi in har ƙarya kake a wannan maganar da ka gaya mu cewar kai arzikin nan da kake da shiga da kai iyaye da kanni kuma ba kai ba ne zabayan nan da Allah ya mai da kai kyakkyawa fasayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya mai da kai inda kake da wa atal aqra'a sai ya tafi gurin mai sanko fi suratihi wa hay'atihi a irin kamanninsa da yanayin da yake da shi da na sanko mana shi mala'ikan ya zo gashi a mai sanko ba gashi a kansa faƙala lahu mitla ma ƙala lihada sai ya faɗa masa irin maganar da ya faɗa wanda ya ike zabaya ice ga halin da ke ciki matafiyi ne mabuƙaci tafiya ta yanke mun ba da abin da zai isar da ni inda zan isa tafiya ta ƙarasa sai fa in Allah ne a gaje ni sannan kuma ka bani dauki wa radda alaihi mithla ma radda hadha shi ma sai ya mai masa da magana irin yadda wannan ya mai masa ce ku matsala ku kenan ba kwa ganin nauye na da suke kan mutane ni ne bil din wuta ni ne bil din kaza ni ne din kaza irin yanzu ko nitel ta kawo bukatar ta nefa ta kawo tata gidan ruwa sun kawo nasu da wanne za a ji ko kuma kun zo kuke kullum bara saboda shi ma ce haƙoƙi sun yawa isa to an yi kamar na shaida ka ba kai ba ne mai san kwannan kuwa ce kai ji da kyau wannan dukiyar gada da ne iyaye da kakanni in kana jin ma za ka faɗi wata magana wai kai kana tarihi na to ba haka ba ne faƙala in kunta kadiban sai ce in ƙarya kake a wannan magana da ka faɗa fasayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya mai da kai yadda kake da ya dawo da kai mai san kwanka wa atal a'ma fi surati wa hay'ati sai ya tafi kuma gurin makahu a kamanninsa na makahu da irin zubin yadda yake san da yana makahu ai makahu za ga yana ta faman ina dan lalubawa ko yana dan kasa kunne yana jin ina motsi yake ina zai bi ina ba zai bi ba sai ya zo masa irin zuban yadda yake da faƙala rajulun miskin ice mutum ne mabukaci wa ibn sabil kuma matafi in qata'at bi al-hibalu hanya ta yanke min fi safari a wannan tafiya fala bala galiyar yau ba ni da guzurin isa inda zan isa a yau illa billah sai dai Allah ne ya tallafe ni ya agaje ni kuma bi sannan ya bani dauki daga wajenka ka zama sanadin wanda zaka bani wani abu zan karasa tafiya as'aluka billadhi radda alayka basara ina roƙonka dan wanda ya dawo ma da ganinka me ike roƙa shatan a dan bani akuya daya ko tinkiya ataballagu biha fi safari dan in karasa tafiya ta da ita in yi guziri in ci gaba da inda zan yi faƙala ƙad kuntu amma ya ce tabbas da makaho ne ni faradda Allahu ilayya basari sai Allah ya dawo min da ganina yanzu nake ganin gari kama kowa fa khudh ma ita kama abin da so cikin wannan dabbobin nan wacce taimaka ka kama wada ma ita ka bar wacce so. ba ka da gefe a ciki wacce duk kaga taimaka ma fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in na rantse maka da Allah a yau dai ba zan wahalar da kai ba wajen abin da ka nema in ce ba wannan zaka kama ba kama waccan banda waccan duk wacce kaga taimaka ba yake cewa bayan haka ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhastahu lillah ba zan wahalar da kai ba akan wani abu da ka ɗauka saboda Allah dan Allah na baka kama wacce taimaka Allah da imin wannan abin da yamin ya fi gaban wannan abin da zaka kama saboda haka ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhastahu lillahi azza wa jalla فقال أمسك مالك sai mala'ikan nan ce to rike akuyak bar dabbaka fa inna mabtulitum jarraba ku Allah yayi haƙiƙa Allah ne ya jarrabe ku faqad radiyallahu anka an ce in sanar da kai Allah ya yarda da kai kana cikin yardaddin bayin Allah wa sakhita ala sahibaika kuma yayi fushi da abokan jarrabaka su masu jarraba kai ne ka ci jarraba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi wannaqatul ushara abinda ake nufi da taguwar da ake cewa ushara bi dhammil ayn da yiwa aynun din farko dhamma wasalin dhamma wa fathi shin shinin din kuma ya mata fata a ce usha wa bil maddi da kuma ja ushara can ƙarshe hiyal hamilu ita ce taguwar da ke da ciki ita yake cewa ushara ƙauluhu untija cewar da kuma untija a cikin wato hadisin wa fi riwayatin a wata ruwayar fanataja ma'anahu fassararsa tawalla nitajaha ya jibinci taimakawa dabbar sa haihuwa wannatiju linnaqa wanda ke taimaka wa taguwa ta haihu shi ake cewa annatij to ana faɗa ga wanda yake karɓa haihuwar taguwa kalqafila kalqabila kalqabila lil kamar unguwar zoma ga mace an fahimci bayanin yadda ake cewa mai karɓa haihuwa ga dan adam ga mace unguwar zoma to haka ake cewa da mai karɓar haihuwar taguwa annati wa qawluhu wallada hadha cewa da yi kuma wannan ya karɓa haihuwa huwa bi tashdidillah shi kuma ana karanta shi da yawa lamun din shadda wallada ai walla wiladata abin nufi ya jibinci tsayawa akan haihuwar ta hatta yau su ne bangaren karamar dabba wa huwa bi ma'ana antaja fil naqa shi ma yana dauke da ma'anar da antaja take da shi a bangaren taguwa in a bangaren awaki ne ko tumaki ka ce wallada fal muwallid wan natij wal qabila bi ma'ana da mai karbar haihuwar taguwa da mai karbar haihuwar karamar dabba an gane shine falfal muwallidu mai karɓa haihuwar karamar dabba wannati natiju da mai karɓa haihuwar taguwa wal qabila da mai karɓa haihuwar mutum unguwar zoma bai ma'ana duk ma'ana guda suke ba masu taimakawa masu haihuwa ne unguwar zomomi ne ko ka zama unguwar zoman taguwa ko ta zama ko kuma ka zama na wato ainihin karamar dabba shi da ake gaya waɗannan sunayen wallada antaja ko annatis ko kuma alƙabila sai a tara kalmomin larabci da wani lokaci ko labarai ake ka kama tasha in kaɗa da ke irin waɗannan eh lakin na haza lilhayawan wa za ka ligairi sai da akan faɗi irin su annatis a ɓangaren abin da ya shafi irin su dabbobi taguwa abin da ya shafi kuma alƙabila ɓangaren mutane wasu wato dabbobi wa qawluhu in qata'at bi al-hibal abinda ake nufi da wato igiyoyi sun yanke mun huwa bil ha ana karanta shi da ha'un hibal al-muhmala wacce ba ta da dugo wal ba da kuma ba al-muwahhada wacce take mai dugo daya hibal ay al-asbab abinda ake nufi da shi sanadi dalilai na ƙarasa tafiya sun yanke mu wa qawluhu la ajhaduka ce wadda i ba zan matsa maka ma'anahu la ashqu alayka abin nufi ba zan matsanta maka fi raddi shay'in wajen mai da wani abu ta akhuduhu da zaka kama cikin dabbobin ba zan hana ka kama ba aw ta tsulubuhu min mali ko da zaka neme shi in baka daga cikin dukiyata zan baka wa fi riwayat al-bukhari arwayar bukhari la ahmaduka bilha'il muhmala shi ya zo da lafazin cewar la ahmaduka ba zan yaba maka ba zan gode maka ba da ha wacce ba ta da tsugo wal mim da mimin take bere ta ahma duka wa ma'anahu abin nufi la ahmaduka bi tarki shay'in ba zan yaba maka ko in gode maka ba in ka bar wani abu baka kama ba ka kama duk wanda ya maka ban gode ba in ka ki kama kuma ba zan matsa maka ba in ka kama ce ba ita ba sauya wata akwai wacce ka ɗauko ka tafi saboda haka ba zan yaba maka ba la ka ba zan gode maka ba bi tarki shay'in tahtaju ilaihi da barin wani abu da kake da bukatar cikin wannan dukiyar ba, kama qalu kamar yadda suke cewa laraba sukan faɗa laisa ala tulil hayati nadamu babu da na sani game da tsawon rayuwa ayi ala fawati tsuliha abin nufi babu da na sani a game da kubcewar tsawon rayuwa to wannan shine abin malam nawawi irqabi na fassara wasu kalmomi da suka ratso a cikin hadisi to wannan shine hadisin da dan bayanan da suka shafi wato kalmomin sa kamar da muka saba bayani akan hadisin sahabin hadisin shine sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi abu huraira sunansa shine abdurrahman bin sakhar wasu kuma malamai suna cewa abdullahi bin sakhar ana masa alkunya da abu huraira ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun garin yaman ba ne ya musulunta a wato ranar khaibar ko a shekarar da aka yi yaƙin khaibar kuma ya fi dukkanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawan hadisai da ya rawaita daga manzo shi kadai ya rawaita hadisi 5374 ya samu kansa a matsayi da matakin mai fatawa a lokacin halifancin Umar Allah ya yarda da shi Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 59 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a garin Madina an binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina shi ne yake cewa annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙo hakika ya ji annabi tsira da aminci allah sabbata gare shi yana cewa inna talasatan min bani isra'il hakika wasu mutane daga cikin zuriya banu isra'il abras zabaya wa aqra da mai sanko wa a'ma da makaho Aradallahu Allah an yabtaliyahum Allah ya nufin ya jarrabe su a ta dalilin zai jarrabe su fa ba'atha ilaihim malaka sai ya aiko musu wani mala'ika na musamman fa atal abrasa ya je gurin mai rashin lafiyar zabiyanci wanda fata su bata da kyau fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka yace menene ka fi so a rayuwarka qala launun hasanun wa jildun hasan yace zama na da kamanni mai kyau da fata kyakkyawa wa zahabu anni lari qadirani an-nasu ya sa mutane suke kyamata suke nesa da ni na wannan wato rashin kyau ya zama ya kau gare ni fa masahahu sai mala'ika ya shafe shi fa zahaba anhu qadiruhu ko qadaruhu qadiruhu qadiruhu sai wato abin da ake kyamarsa da shi na fata ikau wa utiya launan hasanan aka bashi kyakkyawar kamar. فقال فأي المال أحب إليك سيكم يتتوش إرن دوكيا كفسو قال الإبل يتي راقمي أو قال البقر قو يتي سانو شك الراوي من رواية إسحاق بن عبد الله يكو كنتو تكي مرويتا فأوطي ناقة وشراء ساك باشي تاغوى ميتيكي ولا كوني كتبر تشور راقمي أكباشي فقال بارك الله لك فيها sai mala'ika yace da shi to Allah ya sa maka albarka a wannan taguwa mai ciki Allah ya sa ta zama garki to a wannan hadisi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana mu al'umarsa labari daga cikin labaran banu Isra'il. Ziriyar annabi Yaqub alaihi salam ko Ishaq ɗan annabi Ibrahim alaihi salam. duka malamai suna faɗa can ce banu isra'il waye isra'il wasu ce ishaq dan dan ibrahim wasu ce yaqub bin ishaq bin ibrahim to shine malamai suke cewa labaran da suka zo a game da banu isra'il sun kasu gida uku akwai labaran da alqur'ani mai girma izo da su Allah ne ya faɗa akan banu Isra'il gashi nan ya bani Isra'ila kaza ya kaza ya kaza ya kaza cikin akwai kuma labaran da suka zo game da banu Isra'il a cikin ingantattun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da muke na ɗaya daga ciki sai kuma labaran da izo akan banu Isra'il daga wajen su banu Isra'il ɗin malamansu da suke da karatu a cikinsu suke ɗauke da labarin labarurrukansu suka ba da labari wanda ba ƙur'ani ba ne ba magana ingantaccen hadisi ba ne to shi sai malamai suke cewa da abin da ya tabbata cikin alƙur'ani na labarin banu isra'il da wanda ya tabbata cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ingantattu ya zama dole a karɓe su a gasgata su shine haƙƙin da suke da shi akan kowane musulmi ya karɓe su ya amana da cewa haka suke gaskiya ce na uku kuma abin da aka ji daga banu isra'il ko malamansu ko kuma wanda ba malamansu ba suka ce sun ji daga malamansu to malamai suka ce shi kuma hukunci game da shi ya kasu gida uku abinda addinin mu na musulunci dokokin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama suka wato ainihin tabbatar da lalacewarsa da ƙaryarsa da rashin tabbacinsa to ba za a karɓa ba aka zo ana wani hirar banu isra'ila a lokacin banu isra'il kaza kaza kaza ya zaman to ga wani dalili daga alkur'ani ko hadisi da yake ƙaryata wannan magana to ba mu ba kama ta sai kuma abinda aka samu daga banu isra'il na bayanai na labarin wanda alkur'ani ko hadisi ya tabbatar da wannan abu wannan an karba an aminta za a aiki da shi za a gasgata za kuma karbe shi na ukunsu kuma shine abin da shari'ar musulunci ko a ƙur'ani ko a hadisi ba ta gasgata ba na labaran da aka ji daga banu isra'il malamansu ko wasu malamansu kuma shari'a ba ta karyata ba to abin da ya kamaci musulmi shi ma ya tsaya tsai ba shi ba karyatawa ba gasgatawa shi haka dai muka ja labar ko gaskiya ko ba gaskiya ba mu ba fita ta cewa aka an fahimta malamai suka ce to wannan shine abin da yake rairaye game da abin da aka ji na labaran banu isra'ila a wannan hadisi kama daga wannan gabar da muka karanto zuwa gabobin da za su biyo baya hadisin yana sanar da mu wani tsari daga cikin tsarika na ubangiji subhanahu wata'ala sunna daga cikin sunnonin Allah subhanahu wata'ala a game da halittarsa na jarrabarsu su daga lokaci zuwa lokaci ko jarrabe su da abin da yake alkhairi mai daɗi ko jarrabe su da abin da yake sharri mai ɗaci wani tsari ne na ubangiji akan halittarsa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر السابر نعم حقكم ألا يكتوا ونبلوكم بالخير والشر بالشر bil فتنة wa sharri bi wa fitna an gane ku ko muna jarraba ku ko za mu jarrabe ku da abin da yake alkhairi ko sharri dan mu gwada ku Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum to haka za ka ta gani cikin alkur'ani cikin hadisai cewar tsari ne na ubangiji akan halittarsa zai jarrabe su to wannan hadisin yana tabbatar mana da wannan cewar ga wasu banu isra'il cikin irin jarrabar da Allah yake wa bayi ga irin tasu jarrabar da aka yi musu kaji dan ka san taka da kake ciki ya zaka fuskance ta wacce ta zo kake ciki da wacce za ta zo nan gaba kafin ka tafi bayan wanda suka wuce karka hanga ka ci jarraba ko ka faɗi ina daga cikin salo-salo na jarraba da Allah yake yi marasa daɗi abin da ya jarraba waɗannan mutanen guda uku jarrabar da aka fara musu ta ɓangaren rashin daɗi aka yi musu wannan an jarrabe shi da zabayanci fata ba kyau ko wannan an jarrabe shi da sanko kullum shi kenan sa hula kada ga sankonsa ko wannan an jarrabe shi da makanta ya faɗa kwata ya ja da ki garu ko ya hantsala ko da dai bai fada kwata ba ko da bai da ki garu ba amma ya yi tuntube saboda bai ganin gabansa da abubuwan da suka kama da ga wani abin yana so ya gani ba shi ba ganinsa to wannan jarrabar ta farko da aka fara musu an fara musu da mara daɗi ko abin da suke kyama ba sa son haka ya faru da su da shi aka fara musu ita ce jarrabar farko kafin jarraba ta biyu da ta biyu a tafiyar maka da zabiyanci a baka arziki a gaya za ka gode za ka yaba ko kwa za ka butulci an fahimta kamar yadda shi ma ɗayan aka yi masa shanu ga kuma wato tafiyar masa da sanko ga kuma wancan an tafiyar masa da makanta ga kuma wato arziki na dabbobin da aka bashi tumaki ko awaki sai da aka fara musu jarraba mara daɗi sannan sai aka biyo da mai daɗin sai da aka yi mai wahala sana ka biyo da mara wahalar mai sauƙin haka kai ma ake maka wata shekara ka ce bahariya wata ka ce gudaliya ta goodluck da aka yi aka kare ko yawwa wata a ce yan gusau wata a ce kaza haka in kuma lokacin samun ne a ce odoji ko a ce kaza ce ai wannan kar mun walwala to wata kuma daga walwali sai kuma ka ana ce ai mun fada kwata ko to haka abin yake tafiya to ka san wannan wannan hadisi ina karantar da mu iya da tuna mana wannan sannan bayan haka albaras kamar da muka faɗa malamai suka ce fari ne da yake zuwa isha kan fata fata ta yi wani irin dau kaga mutum kamar cok aka wato ainihin shashafa masa farin bai kyan gani kuma ina dabbar dabbarar lokaci da zarar kuda ko abu na ya cizo haka za ga dugo-dugon jaje-jaje a ciki ba da kyan gani kai ba ka son ka maimaita ganinsa shi ma baya son ka kalle shi saboda yanayin da yake ciki to shi ne ake cewa al'abras wasu na cewa kuturta ba kuturta ba ce eh. sannan kuma Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da zai jarrabe su sai ya bi ta salon turo musu mala'ika sai hadisin yake sanar da mu cewar abu ne tabbatacce ka yadda ka aminta ka ba da gaskiya cewar Allah subhanahu wata'ala kan taso mala'ika daga cikin mala'ikunsa zuwa ɗaya daga cikin halittunsa don jarrabarsa daban da irin tasowar da ike wa mala'ika jibrilu zuwa ga annaba da Manzani don isar da sakonni. an fahimta saurakan an aiko annabi mala'ika jibril an aiko annabi musa an aiko annabi isa an aiko annabi muhammad an yi kaza an yi kaza wannan daban akwai kuma taso wani mala'ika mai zaman kansa shi kuma na jarraba ne zai zo maka a siffar da zaka iya gamsuwa ka karba ka ganshi ba tare da ka birkita ba ko ka hargitse ba a siffar da aka ba shi dama ya rikida saboda wannan hadisi na daga cikin hadisi suke tabbatar mana ashe Allah ya bai wa mala'iku ikon rikida da kamanni iri daban-daban kamar da mun sha faɗa a karatuttuka to daga cikin irin wannan ga wannan abin da ya faru mun karanta a hadisin Umar ko ittala alaina rajulun shadidu bayad siyabi shadidu da sha'ri kaza kaza kaza to ga wannan ma ina tabbatar mana cewar an ba mala'iku ikon rikida da kamanni iri daban-daban sun fi zuwa a sifa mai kyau kamar sanda muka cewar mala'ika jibril ina zuwa a siffar dihiyatul kalbi eh, kuma abin da Allah yake faɗa fata masala laha basharan sawiyya dararran mutum kyakkyawa to sai wannan ruwaya take gaya mana akan ba su damar masu zo a siffar rashin kyan in sun zo a babin jarraba ko to wanda ya zo a matsayin zabaya ai ba kyau bane wanda ya zo a mai sanko ai ba kyau bane wanda ya zo a makaho ai akwai tawaya an fahimta sai wani hadisi yake gaya mana idan aka turo su ta babin jarraba sukan iya rikida a siffar da ma ba ta da kyau an fahimta ai to sai mala'ika ya zo musu a karan farko a su ta kyakkyawa wanda yake tambayar su da damuwarka me kake bukata kuma ya zama sanadiyar samun lafiyar su. ya zama ya shafa jikinsu sai mutum ya warke ashe banda annabi isa da Allah ya bashi ikon warkar da marasa lafiya ta hanyar shafar su su warke da ake ce masa almasih mai shafar mara lafiya ya sami lafiya saboda albarkar da Allah ya yi masa Allah ya warkar da bawan ta dalilin shafar da shi ya masa don ya zama mu'ujiza gare shi to ashe banda shi ma akwai kuma mala'ika ko banda shi ma a irin bayan da Allah yake musu karama a asbabul ukhdud mun yi ko na yaran da wato anin shi ma yake warkar da makafi da makamantansu sauran rashin lafiya da aka san saboda haka wannan ababun karama in annabi ne ababun mu'jiza in mala'ika ne ababun jarraba ko yawwa sannan da aka ce fa'atal abrasa faƙala ayyu shay'in ahabbu ilaika har aka ja ka ce faƙala fa ayyul mali ahabbu ilaika waɗannan gaɓoɓi suna sanar da mu mafi mahimmancin abu a rayuwar ɗan adam lafiya da abin da lafiya za ta ce ko lafiya da abin da lafiya za ta ce sai ka jana Allah ya ba mu lafiya ya ba mu abin da lafiya za ta ci ya ba mu zaman lafiya ko to shine za ka ji daɗin arziki ka more masa gashi an baka abin da zaka ci ga lafiya da za ta ci ka mora ga kuma zaman lafiya in aka baka lafiya aka baka abin da lafiya za ta ci aka rasan maka da kwanciyar hankali da zaman lafiya to ba zai ba za ka taba jin dadin arzikin kana kallo da damin kudin zaka tafi ka basu irin yadda aka rika barin su a Maiduguri ana tahowa mutum ya taka damin kudin sa ya wuce ya bashi ko suna kallon su ba su dauku ba saboda ba zaman lafiya to haka Allah yake jarrabas ya tashi jarrabe ka da abin da ya shafi lafiya ko ya jarrabe ka da abin da lafiyar za ta ci su da wani na sanar mana da mafi mahimmancin abu a rayuwar dan adam lafiya da abin da lafiyar za ta ci sa da aka tambaye su me kuka fi so ke cewa kyautatuwar lafiyar bayan nan abin da lafiyar za ta ci ko wani ce ga samfurin da ya fi so wani ce ga samfurin da ya fi so wani ce ga samfurin da ya fi so don haka a har kullum ka zama mai godiya ga Allah in yi maka ni'imar lafiya ka zama mai godiya ga Allah in ya baka abin da lafiya za ta ce ka zama mai godiya ga Allah in ya samu maka da kwanciyar hankali godiyarka ita za ta sa izarce maka da ɗorewar zaman lafiya godiyarka za ta sa ya ci gaba da baka abin da lafiya za ta ci godiyarka za ta sa ya ci gaba da inganta maka lafiya amma butulci sai dai ya rasa maka abubuwan da kake ciki na ni'ima da kuma walwala da jin daɗi a cikin gaɓaɓɓun hadisin aka ce fa masaha sai mala'ikan ya shafi jikinsa ba za ha ba anhu ƙadiru sai abin da ake ƙyanƙyami da gare shi ake gudunsa saboda shi ya tafi ya kau ya bashi sai wanda aka yi kalal ibulu au kalal baka ta aka tambaye shi mai fuso ta bangaren dukiya ya ce raƙumi ko kuma saniya muka ce ishaq bin abdullahi cikin marawaita hadisi shine ya kokonta kuma amsa da ta zo a gaba ta cewar aka bashi taguwa mai ciki ta da fito da kore ko kokwantin cewa raƙuma aka bashi ba shanu ba shi na farko na biyun ne aka bashi shanu na uku kuma tumaki da awaki wasu suka ce to al'ushara da aka ce taguwa mai ciki wasu na cewa ana gaya wa taguwar da take ciki ushara daga inda ta kai cikinta daga sanda amalan da ya barbare ta ta samu ciki zuwa ta kai wato wata goma al'ashiru ai goma kenan ko to sai ake ce mata ushara mai cikin da ya kai wata goma tana dab da haihuwa an fahimta kaga sai ka fahimta raƙumi a shekan yi ciki cikin har ya kai wajen wata goma ko ma ya tafi shekara shekaru suke haihuwa amma ba na gwamna ba eh. an gane ko eh. fa'otiya na ƙatan ushara faƙala barakallahu laka fiha sai mala'ikan ne yace da shi Allah ya sanya maka albarka a wannan taguwa ta mai ciki sai malamai suka ce to wannan yake sanar da mu ana so bawa ya zama mai addu'ar Allah sanya albarka game da arzikin ɗan uwansa game da abin da Allah ya yi wa ɗan uwansa baiwarsa da haka mala'ikan sai ce to ga taguwa ga abin da ake so an samu ala sa maka albarka a ciki don ba samun ba ne ɗorewar abu sai Allah ya shigo ciki sai ya sa albarka a ciki an fahimta ko? to kaga wannan yake nuna cewar in ka samu abu kaɗan Allah ya sa maka albarka shine yake zama mai yawa kuma mai amfani amma don ka samu tili na abin ba a sa maka albarka ba a banza yayi zai zama maka an fahimta ko saboda haka mu zama masu sanya albarka a cikin al'amuran ɗa ne yi masa addu'a Allah ya maka albarka sai albarkar ta bi shi kasuwanci ne ala sa mana albarka a wannan kasuwa ta mu ko wannan kasuwanci na sai albarkar ta bi ku an fahimta ku saboda haka ko lafiyar jiki ko abin da ya shafi 'ya'ya abin da ya shafi kyautatuwa halayyarsu ko dukiya ko dai me da ka samu kasa a gaba da kasancewar ɗorewarsa farin cikinka ne albarka ce wato abin aiminna ne to nemi Allah ya sa ma albarka ce kakka zama irin waɗanda suka zarme wa kuɗi ko duniya an ce ba yi haƙuri ɗan abin da ka samu na riba Allah sa maka albarka ce ba ni da yawan me ya sa maka baro garuruwan muka to ai waɗannan su suka kawo sai a baka ka tile ka tafi da su a banza za su biya ma bukata ya roƙi albarka Allah ya sa mu dace sannan bayan haka sun nemi a basu abinda aka basu na arziki mai taguwa ya samu taguwa mai saniya ya samu saniya mai akuya ko tinkiya ya samu sai wannan gaba take sanar da mu cewa an zo gabar jarraba da abin da suke so bayan fita daga jarraba su da abin da suke ki ba sa su an fahimta ko saboda haka gabar wannan abin da aka ba su to gabar jarraba da alkhairi ce da abin da kake so ka samu saboda haka haka abubuwan suke ta faru da baka da aure kana ta addu'a Allah ka datar da mu Allah sa mu ma za a yi da mu Allah sa mu ma a gana mu daurin auren kaza kaza to an gani yanzu ta samu sai magana haƙƙinta haƙƙin ƴaƴanta ko ka tsaye da su ko ko a shikenan tunda ta shigo hannu ta zama nama ka je ka ci mai daɗi ka sa mai kyau amma ko matarka Allah sarki tun ɗinkin bara kai kuma da ka dan ji abin nan dugudugu sai ka an magana kuma ka kawo karatun dan kama ayan ba ma ce muna ya zai mu kawo to kai kenan kullum kai suka cika koshi ta bata ta koshi ba an gane ko haka to da ka sai ka tsaye da haƙoƙinta saboda da ka same ta kuma sabuwar jarraba za ka shiga na haƙoƙinta da da kake ganin baka samu ba kana ganin wato wasu sun sha ku ya rage to yanzu kai ma ka shigo to ya magana haƙoƙinta kuma za a sake shiga sabuwar jarraba to wannan ke fa'atal aqra'a izo gurin kuma mai sanko fa ayyu ayu shay'in ahabbu ilaika ice wani abu kaso ka fi so ƙala sha'arun hasan ice gashi mai kyau wa yadhhabu an ne alladhi qadirani an nasu fa masahu fa dhahaba anhu wa utiya sha'ran hasanan ƙala fa ayu mali ahabbu ilayka qala ƙala baqar fa utiya baqara baqaratan hamila wa qala barakallahu laka fiha wannan kamar abubuwan da muka faɗa dai su zaka ta tuno ana neman karka addu'a sa albarka kaza kaza gashi fa atal a'ma fa qala ayu shay'in ahabbu ilayka qala an yurda Allahu ilayya basari abin da na fi so Allah ya dawo da gani ashe ba dama can makaho aka haife shi ba ko ya taba gani ya rasa ganin Allah ya dawo min da gani na nake wannan ya fi ciwo ya fi raɗaɗi da kana gani yanzu ka daina gani ke yasa ma annabi yake cewa wanda Allah ya jarrabe shi da ababen ƙaunarsa biyu idanuwa ya yi haƙuri da abin da Allah ya ɗoro masa na tafiyar masa da gani sakayyarsa gidan aljanna Allah zai saka mu da aljanna kaga mutumin da ya tsinci kansa a jarraban makanta bayan da yana gani ya koma ga Allah irin gumi kaddara to sakayyarsa gidan aljanna suna daga cikin wanda sun daure suna daga cikin waɗanda aka wa albishir da aljanna tun suna raye an fahimta suraka fa'ubsiru bihin nas zama ina kallon mutane nema da shi fa masa sai mala'ikan ya shafe shi raddallahu basarahu Allah ya dawo masa da ganinsa waɗannan bayan Allah da mala'ika ishe shafe su suka sami lafiya suka warke daga matsalarsu a babin jarraba wani na daga cikin tsari na ubangiji imma kamar da muka ji mala'ika kai tsaye a bashi wannan dama imma annabi a matsayin mu'jiza imma wani bawa na gari a matsayin karama amma duk irin waɗannan zaka suna cewa Allah ke magani ba mu ba Allah ke warkarwa ba mu ba mu sanadi ne a dai ba Allah a roƙi Allah ku zo mu muku addu'a mu gaya wa Allah wannan ba laifi a shirya. amma yanayin da muka samu kanmu yanzu a ciki wani ya zo ya ba da lambar waya a gidan rediyo ce na da wasu aljanu masu gaya masa mara lafiya da irin ciwonka da irin maganin da za a baka ka warke annabi suleiman dai an gaya mana an masa wannan baiwar a matsayinsa na annabi an gane ko har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci da wani shaidani ibujiro masa ina tsakar sallah ya kai madanka zai kama shi yace in ba dan addu'ar da annabi suleiman yayi ba da ya kama shi ya ɗaure shi a dirka daga cikin dirkokin masallacinsa yara su rika wasa da shi cikin garin madina sai annabi ya nuna cewar tunda wato annabi Suleiman ya roki kada Allah ya baiwa wani wannan damar bayan bashi da to ga annabi ma yace wannan addu'a ce ta sabe bai yi abinda ya wato aniyar zai yi ba to yanzu wani ba zai zo yanzu a wannan lokacin a 19 ko kace a 2015 yace shi ma ya samu kansa ko wasu aljanu da yake magana da su in ka zo sai su ce a ga irin matsalar wannan da izo kenan ma sun san gaibu ko to na ayaka da ka karanta ta ba wanda ya san abin da yake boye sai Allah wa inda huma fatihul ghaib la ya'lamuha illa hu duka gama karanta wannan karanta hadisin amma a zuwa ba da lambobi waya kama yin ka tafi ko kana da mara lafiya mace ma mai rauni na ga maka wai shaidanun aljanun da suke tare da ita sun ce kaza ne yanzu za a je a siyo kaza a bada kaza wallahi za ka yi asarar imanin an fahimta ku kada wani zo ya ce ai ga hadisa nan ma baje baja eh akwai hadisai baje-baje amma inda suka sa gaba daban inda wannan magana ta sa gaba an fahimta ku? tawwa ba ce kaka ne magani a shari'ance ba akwai abin da ya shafi harkar rukuya ta maganta matsalar shedanu na aljanu ko abin da ya kama da amma dai wani ce da kai shi ne yake magana da su suke gaya masa matsalar kuma ya faɗi yadda za a yi a kada ka zira jiki za a tafi da imaninka yau wanda ma ka samu likitan da ya kware da sanin makamar rashin lafiya ta yau da kullum ya gaya maka ko a dace ko ba a dace eh. to wannan gabar ta abin da ya shafi an je gurin wannan an ce me yake so an masa an je gurin wannan an ce me yake so an masa kusan kamar mun ɗauki hadisin rabi abin da ya shafi kuma dawowar da aka cewar to zo ni ma taimaka makamu kamar da Allah ya taimaka ka zo ni ma taimaka makamu kamar da Allah ya taimaka ka shine ragowar rabin da a sati mai zuwa karatun za mu dora da shi insha Allah abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko ban harshe Allah ya yafe salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba'd wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya halatta idan an ba wa mutum kyautar kudin ruwa interest ya karba me ya kamata mutum ya yi da kudin ruwan da ya samu na banki abinda malamai suke cewa masana addinin musulunci bai halatta ga musulmi ya ci raba ina sana riba ce yadda bai halatta ka ci ba matsayinka na wanda ta shigo maka ta hanyar kudinka haka bai halatta ka ɗauki raba ba ka baiwa ɗaya daga cikin al'ummar musulmi ya ci la a ahadukum hatta hibba li akhihi ma yuhibbu لنفسه ويكره له ما يكره ma yakrahu annabi yace imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so wa dan uwansa musulmi irin abin da yake so wa kansa na alkhairi kuma ya ƙi wa ɗan uwansa musulmi irin abin da yake ƙi wa kansa na sharri to tunda ba a yadda ka ci ba ba a yadda ka ba wani ya ci ba me ya kamata a yi da su sai malamai suke cewa ka je ka dubi wani guri da ya kwari da tudu na hanya ya lalace a sayi ƙasa a zubar a gurin in ka zubar da shi kamar ka ɗauki kuɗin ka zubar amma a wani salon za a iya amfana ba ta salon an ci ya ratsa jiki ya zama nama ba zubar da shi aka kuma in ka zubar ka daina ji a ranka cewa Allah zai karba ya baka lada dan baya karba abin da bai da tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba suka ce haka ya kamata ka wannan ne abin da ke Allah ya samu dace you. shi magani idan an bi wajen ta za ta sanya wani yake rashin lafiya eh a kwanan eh, eh. ya ce to akwai wata mace da ita ma take ba da magani yadda take yi za ta sa ka ka karanta ƙulhuwar lahuku ko guda bakwai in an karanta kuma guda bakwai bayan kai da kake da rashin lafiyar ta sa ka karanta ita ma za ta karanta ƙulhuwar lahun bakwai ko wannan kwano kace ko da ruwa a ciki ko kwanan kawai to sai ka sa inda kake jin ciwon bayan kai ka karanta kulhuwar lawa bakwai ita ma ta karanta bakwai to in ka sa inda ciwon yake to sai ciwon ya bayyana a kwanan ko? Eh. <laughs> sai ciwon ya bayyana a kwanan ya ce to ya irin wannan to abin da ake jewa al'ummar musulmi tsoro da shi a raba da wani abu na alkur'ani a abin da za a nuna maka a fili amma a gefe ana da abin da ake sau da inda magana abin da ya shafi na ƙur'ani ne a karanta a tofa a shafa wannan manzo ya zo mana da shi shi kansa an zo masa da falaki da nasi da mala'ika jibril ya zo masa yake karantawa yake shafe jiki amma in ya shafa ba ciwon yake gani a hannunsa ba ko da inda yi wanda za a ga haka ya kamata a gani a na manzo in wannan ne aka yi ku yi kun kama kafa da ayar Allah da zancensa ku sallama masa kuna neman waraka dama ƙur'ani waraka ne amma a ce in an yi nau'in ciwon za a gan shi a kwano to ina je wa mai wannan tsoro sau da haka a haƙura da ita shi ya fi wannan maganin ba gare ba ne an fahimta ko ba gare ba ne akwai wasu abubuwa da za ka tarar da waɗanda suke irin wannan suke yi akwai wani bawan Allah da muke ɗan saduwa da shi haka a kasuwar kurmi da ya yi irin wannan harkar yace akwai itatuwa ko kuma ganyayyakin da in dai an haɗa su aka matsatsaka aka bar su na yanzu nan wuta za ta tashi nan take ba sai ka kyasta ba in dai rana ta haska kuwa wuta za ta tashi shi sun tashi akwai da suke akwai wanda suke ɗauko irin shi kuma yan abin da in an yi ana baka kama tsaka kana sa hannunka a ruwa yanzu da za ga tsotsotsi suna tafiya a cikin ruwan tsotsa mai rai sai ce to ka gani ko to ka gani ko kuma ka ga wato lafiya lau ka zo da hannaka kuma baka ga abin da amma ga tsutsa na sai ka ce ai lalle to to makar akai maka nan kuma shine makarin ka akwai irin waɗannan salo salon wanda suka yin suka watsar suka daina suka koma kan tafiya ta sunna in suna gama abin za ka sha mamaki tun daga zuwanka za su dan karanci halinka da kuma yanayin yadda abin da ɗanka ina dan faɗar magana kana yadda wata ina tsintar wata zai ja ba daga abin da kake faɗa to haka suke yi Allah ya kiyaye su ba na eh ita eh, wannan lissafi na yake bi ta bangaren abin da ya shafi akwai lissafin gudanawar rana akwai lissafin gudanawar wata na gudanawar wata shine wanda muke din kowa ma yana iya gani cewar wata ya kama ya ƙare a iya a dace su faɗa zai 29 ka tara 29 ne ko su faɗa zai 30 ka tara kuma bai 30 ɗin ba 29 wani abin a yanayin yadda yake tafiyar suke kintace su akwai kuma na magana abin da ya shafi tafi gudanawar rana shi ne wanda ake wana ce wannan mai 31 mai ashirin da takwas mai kaza amma sauran wancan na wancan ba za ka taɓa jin haka sai dai tara ko talatin wannan shine mai tafiyar lissafin rana ake magana zama talatin da ɗaya ko ya zama takwas kaza kaza kaza irin wani an fahimta ko wannan ba matsala ba ne kawai abin da ake so kai ka nutsu da shi shine ita shari'ar addinin musulunci an ɗora ta akan tsarin harkar wata jinin al'adar mata ne aka ce wacce take yin jini in ta jini uku a kowane wata A'a, in ta iya jini uku a wata guda A'a, magana saki ne aka ce in ta wata uku in ba ta jinin al'ada kaza kaza an fahimta magana azumi kamawar watan da mutuwarsa mu an ta tsora mu akan abin da ya shafi wannan ibadunmu da dama suna tafiya akan wannan harkar idda ce harkar takaba ce harkar eh, azumi ne harkar eh, jinin al'ada ne da wani sauransu to abin da ya shafi wancan kuma abin da bai saba da abin da yake gaban na dalilai ba a karba a aiki da shi wanda ya ci karo a aji shi ne abin da ya kamata kada wani zo caya an rubuta a kalanda karfe hudu ne sallar la'asar in kai hudu saura minti biyar ba ce ba kai ba wannan in ya zo ya ga maka shi ya tsaya a ya ga inuwar komai ta tsawonsa kamar da manzan Allah ya faɗa tun hudu da tun hudu saura kwata an fahimta to ya fi ka dalili da hujja amma za a iya amfani da wannan dan a daidaita zuwan al'umma masallacin su zo a kan lokacin a a lokaci a yi a tafi an fahimta ku a ƙaru da shi don haka amma kaka ce an yi da aka faɗa nan ba kankare ko na minti ko na abin ko wanda suka ƙara ba sa yin sallah lokacin ta a ba naka bane wani an fahimta ku yawa na wa alaikum salam ne aikin ba eh idan ya zamanto cewar shi a iya ikonsa na abin da ya sani ga shi ya fito don ya aiki kaga ya sa a ransa yana so ya zo ga aikin ya samu an fahimta shi ga shi ya fito don ya aiki aiki kuma ya samu to ba shi ne yiwuwar aiki ba har sai abin da Allah ya zartar ya kana na an soye wannan bai fita daga babin kaddara ba in ya zama to ba wani abu ta bangaren sakacinsa ko baris da abin ko wani wulakanci da zai sa wanda ya ka aike ce ba ni kayana an fahimta to nan a in ya baris kuma ai akwai wani watsi da abin ta bangarensa akwai wani sakaci ta sa, da nuna abin amma ya zo ga shi na so yi sai wance ce kai ya haƙuri da Allah aikin nan na tsaya aka yi mun zan yi magarba kuma ga dokar babur kaza kaza kaza sai karba ya tafi sai ka ce wannan kaddara ce ni na fito ne ma kuma ga aiki ya samu kuma ga wani abu ya zuwa ginta baya da na iya na hakura an fahimta amma an kama an ajiye ka ce je ka bayan awa biyu ya zo awa biyun ya tara ko taba babur ɗinsa ba kai ba ko a to ai daga kai ne magana ka ce kaddara ai ba ta so ba an gane ko to sai ana tantancewa Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk